وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم yan uwanmu na wannan gida mai albarka mai suna taimakon al'umma komi da ruwanka muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci wahiya assalamu alaikum ورحمة الله a kamar yadda muka sani yan uwa wadda gida ta mai albarka mai suna taimakon al'umma komi nata a cikin kullum tana ƙoƙarin hidima ne da shi cikin janibin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yau ma dai ta sake zuwa muku da sirri na tsare gidan na tsare wato kanka da zuri'arka da duk wani wadda ka shigar da shi cikin wannan aiki to ya katango ya tsaro a ko ina yake a faɗin duniya a kowane gari yake a kowane anguwa yake a kowane surkuki yake allah zai sanya shi cikin aminci ko da kai baka wannan garin haka kuma di yawan mutaninka musamman masu sarauta ko masu mulki irin na zamani domin a duk lokacin da aka ce an baka wato mukami ko da na zamani ne wato ba na gargajiya ba wato na foliti to lalle haƙƙin mutane fa yana kanka ƙwarai kuwa kuma kowa ma mai sarauta ne eh, wai yan uwa ce kowa ma mai sarauta ne sai dai in ba a je bigiran da sarautar nasa take aiki ba kamar yadda duk wani mai iyali shi ma mai sarauta ne suna ƙarƙashinsa kuma duk wani mai yan uwa to lalle kuma yana da mallakan wannan sirri to lalle yan wannan fa suna ƙarƙashin sa to lalle yan uwa wajibin mu ne mu kula da kanmu mutane sukan shagala da yawan neman dafa neman jalabi jalabi dai jalabi Allah ka kawo kuɗi Allah ka kawo kuɗi ana ta neman asraran tasarifai daban-daban iri-iri daban dewa to amma ko wani abin da mutane ba su damu da shi ba wadda shi kuma ya fi sirrin tasarifi kwarai kuwa shine wato dafa'i dafa'i din nan uwa ya fi komi wani wali daga cikin waliyai ya taɓa shiga wani hali sakamakon wato yan uwa rashin dafa'i dafa'i kuma guda biyu wato akwai dafa'i na shaidan akwai dafa'i na nafsu to shi wancan da nake magana a dafa ne wacce ta tole na su <coughs> to amma yanzu <coughs> muna magana ne akan <coughs> dafa'i na shaidan dama kuma shaidan akwai a cikin mutane akwai shaidanun mutane akwai shaidanun aljanu da muna magana akan wannan ne inda yawan lihi har zai shiga irin wannan ababuwa su faru da shi da na nafsu to ai sai dai kuma Allah haka ma kuma na shaidan ma na iya faruwa to sai dai Allah to lalle yan uwa mu kula da dafa'i dafa'i dai dafa'i dai dafa'i idan dafa'in yayi yawa yayi yawa kamar yadda magabata suke gaya mana to lalle za ta zo ta zamanto jalabi amma in jalabi yayi yawa yayi yawa ba shi jalabi kullum ku lura jalabi kullum yana jawo maka makiya ne kullum yana jawo maka abokan gaba ne kullum yana jawo maka mahasada ne shi aikin jafa aikin dafa jalabi kenan saboda kullum zaka rika samu kullum ran makiyanka zai ta ɓaci kullum zaka rika samu kullum ran makiyanka zai ta ci to shi yasa yanwa mu kula mu nema dafa'i mu nema dafa'i sosai shi dafa'i in yayi yawa to sai ka ga an samu waraka yanzu wato kamar rashin lafiya ne mutum kullum damuwan shi wato lafiyan kawai lafiyan kawai lafiyan kawai lafiyan kawai wato yana cin ababuwa masu ƙara lafiya amma kuma shi baya shan magani kana cin ababuwa masu ƙara lafiya kuma baka da kuma kai baka shan magani kuma jikinka da ciwo wai kana ta cin kayan ƙara lafiya kuma ga jikinka da ciwo baka sha magani ba anya yan uwa lafiyar nan da kake cin kayan ƙara lafiya nan lafiyar zai samu kuwa lafiyar nan fa ba zai samu ba dole kawai ka rabu da maganan cin kayan daɗin nan masu ƙara lafiyar nan ka nemi magani ka nemi magani na kashe cutar nan da yake jikinka da kuma maganin da zai kore cutan da zai zo ya sake shiga jikinka idan har kai wannan lafiya dole za ta samu insha Allah saboda yi rigakafi kuma ka lalata ka bata cutar da ke jikinka kuma ka sake kayi rigakafi lafiya kenan ta zo lafiya ta zo ta kamata mu yi kenan mu sha da fa'i makubai garkuwa da mu da zuri'a mu duka da yawa ga wannan sirri yadda za ka yi ka kare kanka ka kare zuri'anka jama'a su ko sun kai miliyan ɗari ne da wannan sirri gaba ɗaya za ka kare su da wannan sirri ɗaya tak za ka kare su daga dukkanin wani masifa daga dukkanin wani farmaki albarkacin darajar annabi da alkur'ani wannan sirri kuma da yanzu nake ba da shi ina isarwa ne wadda ba ni na ba da sirrin ba gausi na zamani da aka yi shi a baya can shi ya ba da wannan ainihin wato sirri e gausin zamaninsa shine ya bayar sahibul faidatul ahmadiyya wadda wannan yaren da na yi dai su masana abin sun san wanda nake nufi da eh, yau kuma wani zaurance ne wani ce sahibul faidatul ahmadiyyati to lalle daga wurin shaka samu wannan sirri ya bayar a lokacin da cikin ƙasa nan Najeriya ake ta rikicin wato maganan biyafara din nan kamin wuri ya zo ya daidaita kashe-kashe ya yawa ana ta kashe mutane a to shine daga cikin manyan waliyai suka tambaye shi me ya kamata a rika yi to shine ya bada ainihin wato wannan sirri ya ce a yi kokari a rika yin shi duk wanda yake yi to duk wanda ka saka shi a cikin aikin aikin addu'an to insha Allah ya zama zamanto amintacce babu abin da zai same shi eh babu abin da zai same shi to shi ya bada wannan sirri kuma ya ci gaba da amfani da shi to mu mun samu wato isnadin sa tana nan a hannunmu shine muke gabatar muku da wannan martani din eh duk da cewa ba zai dauke ni lokaci lissafo isnadin ta ba to amma dai ga martani lalle haka ne shine ba da wannan sirri du dare idan za ka kwanta kai wadda za ka aikata wannan sirri aiki ne mai sauki ba mai wahala ba lokacin da ka zauna a kan makwancinka daga kan wannan wujin ba za ka je ko ina ba da kana da alwala kai aikin zai kyau zai fi kyau amma shi bai sharaɗanta cewa shi da sai lallai da alwala ba a bai sharaɗanta ba to in ka zauna zaman da ba ka tashi ka je ko ina ba sai kwanciya to sai a karanta wato suratul ikhlasi kafa goma sha ɗaya Ah, wasu da su iya cewa ba san suratul ikhlasi ba shine wato qul huwallahu wadda wasu malamai suna cewa a cikin qur'ani babu wata sura ba aya ba sura wacce ta kai ta girma da kuma wato ababuwa na khususiya da Allah yake bante ta da shi wacce take nuna tantagariyar mu'arifa eh take nuna girman ubangiji cikin irin martabobi da suka dace da shi to yan uwa ana karanta ta kafa goma sha ɗaya kafa goma sha ɗaya in ka ce bismillahi rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahi rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad to ana karanta shi kafa goma sha ɗaya ga karanta sai ka ce Allah da ni da matana da yaro na da yara na a'a da wace da wace da wace da wace a'a da ni da mutanen gari na gabaki ɗaya a'a da ni da mutanen state ɗina gabaki ɗaya Allah ka kare mu to Allah zai amince da ku babu abin da zai same ku daga wannan daren har zuwa wani dare in ka sake kayi to sun sake shiga in baka sake kayi ba kuma to sun fita daga nan da abin da ya zo kuma zai dadar musu to haka ke karanta wannan yan uwa sai mai kokari Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar mana da alkhairi darajar annabi da alqur'ani Allah ya garin ibadin mu da karba wanda zai yi wato amfani da wannan sirri mun yi masa izini amma sai ya yi shiya na wannan sirri kuma ya lakin eh, wannan wato daga rawi ne ba daga asalin mai wannan hadisi din ba a daga rawi ne ya yi ba da wannan wannan sharaɗi eh, daga rawi ne to shine izinin amfani da shi mu a wurinmu mu a ayi lakin kuma yi shi a dan yan wasu masu samu eh, kamar yadda mu ma aka yi ne muka samu shine muka fitar da shi don a amfana kuma muna ba da shawari ga wanda ya kasance yau ne farkon zuwan wannan gida mai albarka cewa ya subscribe saboda lokacin da muka ɗaura sirri ya zamanto ana samun labari yan uwan wannan gida mai albarka masu wani alƙarori waɗanda suke ta yi mana addu'a to Allah saka muku da alkhairi Allah ya biya ku. darajar annabi da alƙur'ani sai a yi lakin a kuma yi shiya kuma Allah ya wuce mana gaba da Allah masalli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullahi wa Amina ba Fatimati Zahra wa Ibrahim al-Qasim wa ala aliya wa qadarihi min gidarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin